wani daga ciki wanda Allah ya rubuta shi da muhalli? muna addu'a kuma ta musamman da wannan garin Allah ubangiji ya sanya mishi albarka Allah ya taimaki jagoranci wajen ya tafiyar da al'umma bisa adalci sannan muna addu'a ta musamman waɗanda ba su da muhalli Allah ya ba su muhalli banda wannan kuma akwai niyyar cewa za a yi aure Allah muke roƙo ya sa albarka cikin auren su ma waɗanda ba su samu damar yin auren ba muna roƙon Allah tabaraka ta ta'ala da ya ba su dama kuwa Allah ya haɗa shi da daidaito kamar yadda shi mai martaba ya faɗi jiya ne dai gayyatar ta sami ne kai magana da shi na riga kuma na da dukkan wasu program da za a yi daga karshe dai na ce masa kawai za a ba wa waɗancan akwai kuma mu zo mu yi program tun da wannan rana ɗaya ce can kuma kullum ne shekara da shekaru kuna yin program din da haka muka ga damar ya kamata mu ajiye wancan mu zo mu yi wannan saboda muhimmancin akwai fiskoki da za ka gani kuma fiskoki da za su ganka wanda ba a san saba da saduwa ba ko wanda ya sa muka ce gara mu mu kashe wancan program din da shi wannan program to abinda ake son a yi magana kamar da yadda na samu labarin shine magana ce ta samun muhalli ana yin walima a musulunci a abubuwa da yawa idan mutum ya samu aure yana yin walima kuma wannan kamar shi ne ma abin da ya fi shahara a cikin mutane sosai amma da dama abubuwan da suka same ka na farin ciki kana iya yin walima ka gayyaci mutanen da kake ganin za ka iya gayyata ka ciyar da su kai musu duk abin da suke ganin za ka iya yi ana iya yin wannan ko gida ko aure ko haihuwa ko samun wani abu na jin daɗi na farin ciki wanda za a taru a yi wa lima domin wato a samu farin ciki a gode mashi shi Allah ta baraka wa ta'ala Wani Allah ya ba shi gida ne abubuwan da za mu yi tun ba a yi aure ba suna ga babu abin da zai hada mu da maganar aure domin wani lokaci kamar gaggawa ake yi a kan yin aure za ka ga yanzu har mata ma suna yin walima misali ba a ma a wannan ba sai an je a taro sai an yi abin mafiyarin jayin malamai sun tafi ne akan cewa ƙarshen walima ya kamata sai an yi aure kuma sai an samu saduwa ma tsakanin miji da mata saboda kaga kenan duk abin da ta biyo baya to an riga an yi abin da aka yi amma kawai kamar zumuɗi ne ba a ma maka aure ba ka zo ka kira mutane walima to akan me za ka yi walima shi yasa wasu malaman suka ce ko an ɗaura auren son samu sai an samu saduwa tsakanin mijin da mata. Dora kare kenan eh, ai shi karkarsa an da amarya din kowa ya san inda kudin zai bata. Tunda an yi aure kuma an sadu an yi walima amma ba a yi ba kawai idan wani abu ya zo ya faru kuma gashi ka gayyaci mutane an yi walima aka gaba to ba walima ba ta dai ya zamanto alima kaga ya zama alima kuma to zai zama matsala da haka eh, tun da abu ne na gida an yi sabon gida ne ake son a yi a faɗakar da mutane akwai su abubuwa da zan faɗi na yi jotin su ne a kan sha'anin gida na wanda Allah ya bashi wato sabon gida kuma ina ganin kamar waɗannan abubuwa ɗin suna da muhimmanci a saurare su abu na farko shi gida dai ni'ima ce yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ambata ya ce abubuwa guda uku suna cikin arziki na ɗan adam duk wanda ya same su to inda duniya ce ya samu ka daga ciki manzo Allah ya ambaci gida mai faɗi yalwataccen gida na biyu ya ambaci mata saliha na uku ya ambaci abun hawa waɗannan abubuwa uku manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya azurta su da shi to ya masa arziki saboda ita mace saliha kamar ita ce tattara rayuwa na mai gida kuma ta bashi nutsuwa idan ya rasa ta komin arzikin da yake da shi ba zai ji daɗin arzikin ba da yawa daga cikin mutane suna da kuɗi Allah bai musu arzikin samun mace ta gari ba to sai zamanto kuɗin ne suka more shi shi bai mori kuɗin ba ana samun waɗannan matsalolin ita kuma mace saliha daga cikin sifofinta Shi ne manzo Allah ya ce idan an umurce ta tana biyayya idan an hana ta tana hannuwa idan ka kalle ta tana faranta maka rai wannan ita ce mace saliha ku samu wannan a cikin gida babu wani mai gida da zai zo ya ga irin wannan abun ya samu irin wannan abun bai ji daɗin gidansa ba shi yasa annabi ya ce yana daga cikin arziki sannan kuma duk yadda mace ta kai da salihanci kai ma ka zamanto gashi amma ba ka da matsuguni da za ka tsuguna da ita ku rayu to har yanzu akwai tashin hankali a ciki saboda dan wannan bangaren zai iya tayar maka da hankali ya kuma rasar maka da cikawar cikakkiyar ni'imar da ake bukata amma ga mace saliha ga kuma gida mai yalwanta ka samu Wani yana daga cikin cikon arzikinka sannan banda wannan sai kuma samun abun hawa duk inda za ka je kana da abun hawa lafiyayye za ka iya ɗaukan iyalinka ku tafi duk inda za ku je wannan kamar ɗan adam an kammala masa arziki a rayuwa kuma idan an kula dukkan waɗannan abubuwa ba su samuwa da sauƙi suna da wahalar samuwa ita mace saliha dai ba ta da rubutu a goshi balle kowa ya ganta zai ce to gashi an rubuta mata saliha ce ba za ka samu wannan ba sai ta hanyar komawa zuwa ga Allah kana addu'a da kafin kai aure Allah ya baka mace saliha domin salihancin ba a kyau yake ba masalihancin ba a gidansu yake ba salihancin yana zuciya ne kuma ba a iya gane shi sai ta hanyar a ma Allah shi kuma sai Allah ya zaɓo maka sannan ka yi gida ba abu ne mai sauki ba musamman irin wannan rayuwa da take da tsada samun gida wani abu ne mai wahala wadda sai an kashe kuɗi mai yawan gaske kaga ba zai samu da lalaci ba wancan shi ma ba zai samu da lalaci ba sai da addu'o'i samun abun hawa shi ma baya sabuwa da sauki dukkan waɗannan abubuwa guda uku da suka zamanto arziki a cikin rayuwa to sai ka sha wahala a kansu sai ka yi aiki tukuru ake iya samu ku don haka da a wannan gabar nake kallawa matasa ko kuma nake ba su shawara idan da ba ka yi ka shiga yi mana in da ba ka yin addu'a don kyautattuwar rayuwa to ka tsaya ka rinka sakawa duk wani lokaci da kai wata ibada za ka yi ta wasu da ubangiji ya baka kyakkyawar rayuwa sa'an nan kuma idan da ba ka addu'a a kan aure kawai kana kallon bari kawai duwar ga ta iya ɗaurin zani nan kake akwai ɗaurin zanin da yake ya fi ɗan maciji guba ya fi ɗan maciji guba sai ya lalata rayuwarka kaf gaba ɗaya ya kuma tafi ya barka shi ma ka sa cikin addu'a sannan abun duniyar sai ka yi addu'a kuma sai ka yi aiki tukuru shi yasa ko a lahira ubangiji ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi ƙoƙari suka yi aiki tukuru suka wa'alar da kansu to in ji Allah zan dora su akan hanya madaidaiciya kuma ina tare da su saboda sun yi aiki ba za ka zauna baka aiki ba baka nema baka addu'a kuma ya zamanto cewa wai za ka iya samun rayuwa mai kyau ina ga sai dai in ba a yi sa'a ba ka kare akan cewa sai ka yi a nan za ka kare ko wasu kullum suna nan ba su da aiki sai dai su rinka cewa wani sai ka yi to kai me za ka yi kai in an ce sai an yi ta yi kai me kake yi ina gani ya kamata kai ma ka faɗa ka zamanto kai ne kake yi don wadda kake ce masa sai ya yi nan halitta ce Allah ne ya halitta shi da jini da nama da bargo a jikinsa duka kamar yadda aka yi ka in ilimi ne zaka iya yi in sana'a ce zaka iya yi in aiki ne zaka iya yi ban ga dalilin da zaka mai da kanka ka zama malalaci kullum kana cewa sai an yi ba a'a sai dai ka rinka cewa sai na yi ni ma ina ganin kamar haka ya kamata mutum ya zama da ka rinka cewa sai ka yi a'a sai na yi dan zaka iya yi ba ba za ka iya yi ba duk abin da wani dan adam yake yi kai ma zaka iya yi sai da in baka sa kanka ba an gane wannan shine abin da ya kamata matasa su saka a zukatansu za su iya za kuma su yi duk wannan abin ba zai gagare ku ba in karatu ne za ka iya yi ina ma jin ba wai tarihin kai na zan baka ba ina na balaga da gemu na da komai na saka kaina a firamare ni na kai kaina firamare ba sani akai ba ni na je na nema a saka ni a firamare a lokacin ma an ce na yi girma yan aji na kabba mai gemu sai ni amma kuma sai da na gama sannan kuma na tafi sakandare sannan na tafi yunibasi sannan na sake komawa yunibasi saboda haka kar ka ɗauka wai ba za ka yi ba ka ɗauki harkar ilimi kamar zazzaɓi ne yanzu haka in Allah ya ga dama ba ka da koshi sai ɗora maka zazzaɓin da zai ci dubu goma kuma sai an yi zazzaɓin dole dole sai an yi To amma kana zuwa asibiti Allah zai buɗe hanyar da za a yi ka samu magani To amma idan ka kwanta ka ce ba haka ba to ba za ba saboda haka ina karfafa ku matasa wannan ba shi da abin da ya tara mu ba amma in an haɗu irin wannan haɗuwar dole in gawa matasa dan ina da kishin matasa kuma raina yana ɓaci in ga matashi shaye shaye kawai yake hankali na yana tashi na san kenan ƙasar ba ta da future nan gaba idan duk matasa suka zama to wannan halin suke ciki to kasar ba ta da fiska ba inda za ta je saboda ya kamata ku zama masu ilimi ya kamata ku zamanto masu kokari ku zamanto masu nema ba kawai masu matattun zuciya ba ba abin da ba za ku iya yi ba kuma Allah bai yi mu dole yi ba wannan al'umma wannan kasar duk matasanta masu basira ne kawai guidelines suka rasa duk wanda ka dora shi zai iya yin komai abin da yake nema kawai shine a dora shi da haka matasa muna muku fatan alheri Allah ya sa abubuwan da ake faɗa din nan ku ji kuma kowa ya kama lantana Allah ya albarkace ku da nan ruwa ne a kewaye da ku kowa yana iya samun abin da zai yi Allah ya taimaka za mu dawo kan abin da ya haɗa mu shine maganar gida walima ce ta gida akwai wasu abubuwa kamar guda ashirin wadda a gurguje zan faffaɗe su suna kyautata gidaje ne muna da sakaci gaskiya da yawa akan wasu al'amura muna ɗaukan gida kawai gurin kwana ne kawai mutum ya kwanta da safe shi kenan sai ya kama ya a'a ka ɗauka tukunna gida ni'ima ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo ya kwanta cikin ladubban kwanciyarsa yakan share gurin da zai kwanta ko da ko matarsa ta gyara shimfiɗa amma in ya zo sai ya saka hannu ya kaɗe haka ya ce an tambaye shi ko me yasa duk tsaftar gadon da matar shi ta gyara amma sai ya sa hannunsa ya kaɗe wannan wani ladabi ne wanda da yawa ba su da shi kawai mutum ya zo ya gaji kawai sai ya kife abinsa bai damu da bin ladabin makwabci abin ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan sa hannunsa ya kaɗe ya ce abin da yasa yake kaɗewa dukkan gida da mace za ta gyara wurin kwanciya to sai shaidan ya ɗebo ƙasa sai ya zo ya zuba dan yana son sai ya haɗa ka rikici da ya yace shi yasa nake sawa hikima ta farko hikima ta biyu tana iya yiwa bayan matar ta share amma wani ƙwaro ya hau ko wani abin da zai cutar da kai in ka kwana ko ka share sai ka kwanta ta bangaren ka na dama ka yi bismillah annabi yana wannan sannan a cikin abin da yake faɗi banda sauran azkar ba karanta kasu zan yi ba zan faɗi abin da annabi yake faɗa na ni'imar gida annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce alhamdulillah allazi amana, wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la kafiya lahu wala ma'aw Allah sallallahu alaihi wasallama yake godiya ta tabbata ga Allah allazi amana, wanda ya ciyar da mu ba za ka gane ni'imar abinci ba arziki ne sai ranar da ka rasa shi yunwa ta kwankwabe ka za ka gane cewa ashe hatta abin da ake a gidanku kana renawa ba karamin ni'ima ba ce domin Allah ya ɗanɗana maka yunwar wuni ɗaya to za ka gane wani annabi yakan ce na gode ma Allah da ya ciyar da mu wa asqana kuma ya shayar da mu sa'annan wa awana ya tattara mu ya babu wurin kwanciya ya fa kam min ya ce da yawa cikin mutane la kafi la ma'awa ba shi da wurin kwana balle wurin da zai tattare yanzu sai ka samu wani a bakin titi yake kwana bai da ɗakin da zai kwana to kai da Allah ya maka wannan ni'ima ta wurin kwana ko tsagin ɗaki ne aka yi a cikin gidan ɗakin da aka tsaga aka baka so ka tabbata wata ni'ima ce domin ranar da ka rasa shi za ka gane ni'ima ce ballantana gida complete gaba ɗaya ni'ima ce babba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma ɗan adam wannan dukkan wanda ya samu gurin kwana ya samu gida ya zama wajibi ya gode ba Allah tabaraka wa ta'ala saboda albaitu ni'ima gida ni'ima ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke yi ma ɗan adam yasa lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam daga gidan aljanna ya sauko wannan duniya babu gida a bayan ƙasa don haka annabi Adam ya gamu da ƙalubale iri daban-daban a wannan lokacin shi kuma Allah ya gaya ma annabi Adam da daga farko kafin ya saukar da shi yana cewa ya Adam kun anta ya kai Adam ka zauna da kai da matarka uskun anta wa zaujukal janna ka zauna da kai da matarka a biyar aljanna kuma tun da aka ce masa ya zauna to akwai gida kuma gidan ma na aljanna kuma aka ce da shi da matarsa wanda yasa malamai suka yi istinbati suka ce dukkan namijin da zai yi aure shi ne ya zame masa wajibi ya samar da gida domin annabi adam ce masa aka yi ya zauna da shi sai ya samu inda zai zauna da shi din sannan kuma ya samu matar sai zai zauna don haka kai ke da wajibin samar da wato gurin zamanka ni'ima ce Allah ya ma annabi Adam sannan da ya saba aka samu shedan ya yaudara aka fitar da shi daga gidan sai Allah ya ce ma annabi Adam ku sauka walakum fil ardi mustaqarrun a cikin ƙasa kuna da wurin zama ina ne wurin zama sai ya samu gida sai ya samu inda zai zauna don haka ya sauko kafin ya haɗu da matar yawo ake yi ba wurin kwana ba gida ba komai haka yake tafiya har Allah ya haɗa su a inda zai haɗa su to a nan ne kuma ake da buƙatar cewa a samu wurin zama don haka wanda Allah ya masa gida to ya masa ni'ima babba abin da ke kyautata gida abubuwa ne ga su kamar haka banda gidan ya to ni'ima abu na farko ikhtiyaruz zauja ana cewa husnu ikhtiyaruz zauja wato kyakkyawan zaɓin mata, saboda gida ba zai rayu ba, ya zamanto gida ne sai da mace a cikin ko? san yara ma masu tallan goro masu tallan albasa da tubatiri da wane ne da sauransu. Idan suka zo gidan da ba mace za su shiga za ka ji suna faɗa ma junansu kai ba gida ba ne. haka za ka ji suke bara yaro ne kankani yana tallan albasarsa ko wani abu daban amma shi da abokansa in dai suka tura za su shiga sun san ba mace a gidan sai ka ji wani ya ce kai ba gida ne ba ba gida ba ne saboda kenan kamar mace ita ce mai ita ce gidan to yana daga cikin abin da yake kyautata gida husnul ikhtiyarin zauda kyakkyawan zaɓin mace ta gari ita kuma zaɓar mace ta gari gaskiya ba a kwalliya yake ba ba a kuma tsabar karatu yake ba ba a tsabar wai a'a daga babban gida ta fito ba duk ba a nan ake samun mace saliha ba ita mace saliha addu'a ake yi sai Allah ya maka mawafaka kafin ka fara nema lalle ne ka gana da ubangiji cikin dararen sa ka rinka gaya masa Allah ina son aure amma ina son mace saliha saboda ita kan ma kirarin da annabi ya mata cewa nisfu dini rabin addini ke ta gaba duk wanda ya samu mace saliha ya samu rabin addini ya ji tsoron Allah kawai a sauran rabin kai ta ƙoƙari da sauran rabin amma wannan saliha da ka samu ta zama to rabin addini to yana daga cikin abin da ke kyautata gida a samu mace saliha saboda ita in an samu ɗa to akwai tsammanin zai zama salihi in an samu ya akwai tsammanin zai zama salihi kai ko majin ne yake gada-gada akwai tsammanin za ta iya shirya shi ta ɗora shi akan hanyar daidai saboda idan ba ku sani ba mace tana da tasiri matuƙar gaske akan namiji matuƙar gaske tasirin da take da shi yasa annabi yake cewa ko da abun hannunka zai kare to ka misali saliha domin in baka fadi ba saboda tana da tasiri akan mutum mace tana canza ɗan adam tana canza mutum namiji Wataƙila a cikin kunnan an taɓa sabu wanda ya ga abin da ya yi masa kyau na turmin zani ko a tamfa ko wani abu ya kuma saya ya kawo wa matarsa ta kalla watakila ta gode amma dai ta ce ba kalan da take so ba ana samu watakila daga cikin kuna an samu da yawa wanda suka yi haka to yanzu ya za a yi inda da za a canza mun kafin so a canza to ba wanda zai aike ka a wannan gurin sai mata kuma kuɗi ka biya kuma za ka ɗauki zanin ka koma wajen mai sayarwa kai ta wasken maganganu da za ka yi ta yi in ka je ma ba za ka nuna cewa wani abu sai dai ka rinka cewa sha'anin mata ne wai don kada a gane aiko ka akai kuma aikon ka akai yanzu matarka ne yi tasiri ta mayar da kai akan abin da da ya maka kalata ma komai da komai ya maka amma ta mayar da kai to shi yasa ake son ka samu saliha domin ka rinka tasiri a kanka ta wajen ba mu ƴaƴanka tarbiya da wajen shirya ka wannan yana daga cikin abin da ke gyara gidaje dan haka ba ginin gida ne kadai ake da bukata ba akwai ginin mace saliha a ciki sanan abu na uku shine imaratul bait ana raya gida bil zikri was salati was tilawati qur'an dan haka ya zamanto cewa ana raya gida da ambatan Allah saboda kada gidaje su zamanto ba wurin ambatan Allah ba ne, mutum ya ɗauka sai a masallaci kaɗai. a'a gidanka gida ne wanda ake raya da karatun Alƙur'ani. manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, gidan da ake karatun alkur'ani ya surfe alkhair alheri yana yawa a gidan wa ƙillu fi ishar sannan shar yana karanci a gidan sannan gidan da ake karatun Alƙur'ani, mala'iku suna kallon gidan daga saman bakwai saboda gidan karatun alkur'ani yakan zama kamar gidan da in an ɗauke wuta ne ake tayar masa da janareto ka san mutanen nesa za su ta hango hasken wutan gidan saboda duk ko ina an ɗauke wuta yanzu wannan gidan ne da yake da janareto to sai a rinka kallo hasken gidan a rinka cewa gidan wani ne to haka gidan da ake karatun alkur'ani mala'iku suke hango gidan daga samman bakwai daga cikin sauran gidajen da ba a karanta alkur'ani Ko kun ga kenan idan kana son gidanka yayi kyau to lalle ne ka rinka karatun alkur'ani kuma shi alkur'ani manzo Allah ya siffanta shi da ruwan sama yace ruwan sama kam idan yana saukowa na farko ne mai albarkar ko na tsakiya ne mai albarkar ko na ƙarshen ɗigon ƙarshe ne mai albarkar ko kuma dukkan farkon da ƙarshen ne yake da albarka ruwan sama dukkan su gaba ɗaya albarka ne saboda Allah cewa anzalna wa anzalna as sama'i ma'an mubarakan mun saukar da ruwa daga sama mai albarka don haka digon farko mai albarka ne na ƙarshe ma mai albarka ne na tsakiya ma mai albarka ne don haka suratul nas mai albarka ce suratul fatiha daga farkon bakara mai albarka ce tsakiyansa dukkansa albarka ne duk inda ka ɗauka ka karanta alkur'ani albarka za ta same ka da kada ka ji cewa wai ka haddace daga alamtar zuwa na shi karena ai ni kan ban abu a maimaita su kai ta maimaita su ka iya kamar ruwan sama yake ko ina ka karanta a cikin alkur'ani albarka ne ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne inji Allah wanda muka saukar da shi mai albarka to amma yau kun san matsalar da muke samu alkur'ani baya sabuwa a cikin gidaje sai sa gidaje suka zama to kuma ba su da albarkar ba a raya su ba su samun wannan albarkar abin da yake raya gidajen mu yanzu chatin. kana yi ko da daddare idan ka kwanta bayan sha goma ka kwanta akan gado aikin ka chatin, ina ka baro alkur'ani kuma wa kake so ya karanta maka kuma gashi manzo Allah ya ce duk gidan da ake karanta alqur'ani ya suru fihi alkhair alheri yana yawa a gidan sannan sharri yana karanci a gidan sannan arziki yana yawaita a cikin gidan tunda alheri ya sauka to arziki zai zo yawa a gidan sannan mutanen gidan Allah yana raba su da takaici da bakin ciki da damuwa saboda ana karanta alkur'ani ku riƙe wannan yana daga cikin abin da ke kyautata gidaje yana daga cikin abin da yake kyautata gidaje banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a raya gidaje da sallah ij'alu fi buyutikum ko ij'alu nasiban min salatikum fi buyutikum ku sanya wani rago wani yanki na sallolinku a cikin gidajenku la taj'alu buyutakum kal maqabir kada ku sanya gidajen ku zaman to kamar kabarurruka wanda ba a sallah a ciki wani kaga ya shiga gidansa ko ya shiga ɗakinsa kawai bacci zai ba zai yi sallah gidaje suna buƙatar a yi nafil hasali mala'iku suna zuwa gidajen da ake karanta Alƙur'ani. don haka abin da ake raya gidaje da su shine a kar a da karatun alkur'ani akwai zikir wadda ake raya gidaje da su manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace idan zaka fita daga gida kai addu'ar fita kace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ba kowa yake yin wannan ba shi ma da yawa suna farin gidajen su ne kawai wani ma ko ban kwana da matar shi baya sai dai kawai ta shafa ta ji bayan ina babanku ku yace mun ga dai ya fita to ina an kabaro mace saliha wacce za ta ce Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a wannan addu'o'in ya kamata ka same su daga wajen iyali to amma dai duka yawanci za ka ga ana tafiya ne kawai saboda Allah ya mana arziki jama'a bai ba bamu musulunci ba bamu annabi wallahi tallahi duk duniya ba arzikin da ya kai wannan amma yau ga musulmai sun yi sakaci da wannan al'amari ba sa kula da shi annabi yace wanda bi yace bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah akwai ɗaya addu'ar tana da tsawo ko wannan karke duk mutumin da zai fita daga gidansa yayi wannan mala'ika ake ajiyewa a kofar gidan in dai kai Allah zai turo shi ya tsaya kana fitowa zai ce kufita wa wuqita sharran Allah ya ce mu gaya maka an tsare an isar maka duk wani sharri ba zai same ka ba a yau tun da kayi wannan addu'a sai ka dawo mala'ika zai gaya ma wannan domin ba ruwanka dai. yi don shi Allah ya maka wannan arziki Allah dai bai cuce ka ba wallahi ka cuce kanka wallahi Allah bai cuce ka ba shi ko manzon Allah cewa duk abin da zai kusanta ku da Allah na gaya muku duk abin da zai zama muku alheri na gaya muku duk abin da zai zama sharri sai da na gaya muku don ku nufance shi don haka babu ɗaya daga cikin mu da yake da hujja in ya koma wajen Allah zai faɗi wani dalili bai da shi wallahi bai da shi Allah ya riga ya gama komai saboda haka ɗaya addu'ar manzo Allah cewa ke idan ka fito ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla au udallu au azilla au uzal au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alayya ba abin da zai same ka in ka fita ka dawo lafiya kuma abin da kake faɗa shine ya Allah na fito da sunanka na dogara gare ka ba ni da ƙarfi ba ni da dabara sai a wajenka ya Allah ina roƙo kada ka tozarta ni a wannan fitowar kada in tozartu kada kuma wani ya tozarta ni kada in yi zalunci kada kuma wani ya zaluncan kada in yi jahilci kada wani kuma ya jahilci a kaina mala'ika zai ce ka ji an amsa wannan manzo Allah ne yake magana ba wai ni ba kun gani kawai na kifa wata dara ina zaune ka dauka ni nake magana ba ni nake magana ba wallahi manzo Allah ne yake gaya maka dan haka ka sani cewa tabbas ne idan za ka wannan Allah zai maka wannan dan haka mutane su dauka da wannan yana daga cikin abin da yake kyautata gida wannan fita kenan daga gida saboda gidan ya zamanto ka samu tsari sannan in ka dawo daga ka kwankwasa kafu an buɗe ka shiga gida don gidajen rufe su ake ba a barin su a buɗe a musulunci gida buɗe a rufe su ake ba kawai yanzu yadda kawai ko akuya ce kawai ta shiga maka gida a gida ka ne ba ba a barin su a buɗe ka ka taɓa ganin mutum ya bar sirrinsa a buɗe har ba a barin gida a buɗe nan ne za ka ga mutane da da jahilcin da komai shi yasa na kullum a rufe har surutu ma ake a kai na Eh, wani zai gidan munafukai ne wani ya ce a ah, kaza da kaza da wani gidan a to ina ruwan ka ma gidan zuwa ne ne tunda dai ba gidan ku bane ina ma munafurci ne ai mu ne dai a ciki ko ba naka bane ba sai ka bar mu ba amma kai ta surutu kai ta faɗan abin da ba shi saboda gida sirrin ka ne ni ina cin abinci da matata muna zama inda muka ga dama yanzu mun bar gida a buɗe wani ya kuɗo kai ya za a yi tsakani da Allah mana ba ka ga ba bai ba don haka shi yasa gidaje shi yasa Allah ya ce la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kada ku shiga gidajen mutane har sai kun yi istinasi shine ka kwankwasa ka kuma ce assalamu alaikum daga cikin ladabi in nan ne kofar gidan to Allah bai yarda ba manzon Allah bai yarda ba mika kaina ina kallon cikin gidan sai dai in kalli nan kuma in yi sallama saboda zai iya yiwa matar ta gifta in idanu na akan yake zan ganta ba a yarda da wannan ba ka koyi ladabin gida na ga in ka zo sallama gidan mutane to in nan ne cikin gidan kofar ta shiga haka to ka kalli nan sai kai sallama amma in ka kalli nan matar ta gifta ka ganta to ba ta ka bace ai ba ba ko kun gane matsalar wannan duka ana koya maka saboda a kare mutuncin matar kuma a kare suturar gidan saboda kada ka ga tsiraicin gidan dan wani wallahi in ya leƙa ya gani ya sallama matar ta gifta sai ya tafi ya rinka faɗa ta shi matar mutumin nan ka ƙafiya ce kuma baka haka ne sai ta faɗa wa ya saka ba wanda ya saka saboda haka shi za ka kawar da kai kuma in an amsa sai ka tsaya kai shiru in yace wa alaikum salam amma ka tafi don gaskiya yanzu ba zan fito ba ko ka tafi kawai ba kai laifi ba wa in kila lakum irji'u farji'u Allah ya ce in an ce muku ku koma kawai ku koma ko azka lakum wannan shine fi muku tsarki wannan shine shari'a mutuncinka ne gidanka sirrinka ne an gane kuma in ka bi wannan kaga ta ta huta da mata yan gulma yan kawo maka wani wane ne yan tukunyar kunnan naga kamar koriyar miya sai ba manja ina ruwanki ba wanda ya sa ki sirrin ku ne wannan kai da matarka a gida daga kai sai yayanka idan kuna son wani ya shigo to sai ku masa izini kuma ku tun kayan ku komai ku rufe sai ya shigo ya same ku yadda ya kamata amma kawai ya zo afka ba haka ba manzo Allah ya ce idan ka dawo sai ka ce bismillahi waladina wa bihi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna da sunanka ya Allah muka fita da kuma sunanka da ikonka muka dawo wa alallahi rabbina ga Allah ne ubangijin mu tawakkalna muka dogara sai kai sallama manzon Allah ya ce za a saukar muku da arziki arzikin nan ba ba dole sai ka tara kudi ba ya ciyar da ku Allah arziki ne gobe ma zai baku ba ka fita ka samu ba ka dawo gobe ma kai bi wannan ladabi kaga yanzu ka huta da talauci akwai wani yaro zan gaya muku abu na masa kai sako fa yana wahalar da mishi shi duk wanda yake sabo Allah sai ya kuntata masa wallahi ba za ka taɓa samun abin da ke gun Allah ba sai ka masa da'a wannan aljannar da kake ji na rantse da Allah in baka yi da'a ba ba za ka same ka ba dole sai ka yi ma Allah da'a ba a ko a duniya ba a samun abin da yake gun Allah sai ka masa da'a in ka ɗauki shakiyanci da wane ne da wane ne ba zai kai ka ba ba za ka samu kuɗi da wannan ba ko ba za ka samu daraja ba ko ba za ka samu ɗaukaka ba da tambayar su duk ga sunan matasa duk wani mai sabo nawa yake samu ba a samu ka bi Allah kawai sai ka samu sai matashin ya zo ya same ni yake cewa to yanzu ya za a yi na ce ka tuba idan ka tuba daga abubuwan da kake yi ka je masallaci ka zauna ka ci istighfari Allah zai turo mala'ika yana maka salati ka fito ka ga ikon Allah sai dauka kamar ƙarya nake saboda ka san wasu na ce mana gargawa Eh, mun yi magana sai ake mana gargawa da irin ƙauyawan mutanen nan. Ni dai ni dai ba ba bane wallahi. Iya gaskiya nake gaya maka wallahi. Kuma na jin ma in ka ganni ma dai ba za ka ce ba kauye bane. yawa Saboda haka gaskiya nake gaya maka. Shi kenan sai ya gwada. Wannan Juma'a ya buga ko da tun karfe tare yana masallacin Juma'a. Yana yayi nafila, yayi istighfari, yayi komai. Kawai an gama sallar Juma'a ya fito zai koma gida. sai game da wani mutum ya san shi sai ce ni na ji kamar adana take ba take to ka san abin ne sai kirga ta ta ta ta haka sai ba shi dubu goma yace to ashe wato ba in an bi Allah haka ake yi <laughs> wallahi mana ba ba in da ya sai bi mutum ya je ya same ni yace malam fa tayi kai nace ai na biya maka ai in dai zaka bi Allah wallahi zaka samu da haka abin da nake gaya muku shine ku bi Allah wallahi za ku samu wanda ya bi Allah Allah zai bi wannan yana daga cikin abu na uku gyara gida wato shine abin da yake kyautata gida abu na hudu shine husnul ta'amul bainaz zawjayn kyakkyawar mu'amala tsakanin miji da mata yana sa gida yayi kyau mummunar mu'amala kuma tana sa gida ya watsi don haka yadda kake mu'amala da matarka husnul ma'ashara da zamantakewarka da ‘ya'yanka da sauransu duka, kana yin su yadda ya kamata. To Allah ta baraka wa ta'ala zai rangwanta muku zai ji tausayinku zai yi mu'amala da ku ta tausayi. Amma kada ka zama kamar ƙasil ƙal mai ƙasashiyar zuciya, mai azabtar da ‘ya'yansa, mai azabtar da matansa, kafa bil mar'i isman an yi man yaqu haka annabi ce. ya ishi mutum zunubi ya tozarta wadda ya zama wajibi ya ciyar da shi kuma daga cikin magabata ko wadda suke magana cewa arziki layi yake biyowa saukowa yake daga wannan matakin sai wannan matakin daga wannan matakin sai wannan matakin saukowa yake sai sai Allah ya ce wa fi sama irzikukum ya ce a sama arzikin ku yake ina saukar muku da arziki daga sama idan ka kyautata mu'amala da ƴaƴanka da matarka to arzikin da yake sama sai ya sauko ya shiga hannunka sai ajiye ɗayan kuma a kafada sannan ana jiran na hannunka ya fita sai na kafadan ya shiga na kafadan kuma yana tashi sai Allah ya ajiye wani abu idan ka tare baka ciyar ba to ka tare na sama sai ka zama to kana cikin wahala da haka husnul mu'amala baina zawjaini kyakkyawar mu'amala yana sa gida yayi kyawu yana sa a yi sha'awar wannan gidan yasa idan ka samu saliha kuka haɗa kai kuka zamanto kun yi abin da ya kamata to sai ku samar da nagartattun ƴaƴa daga nan gidanku kuma sai ya zamanto abin sha'awa a cikin al'umma saboda wani abin shi yake kyautata gida sannan abu na biyar shine al-istiqamatu ala tariqillah duk gidan da ya iya tsaya akan hanyar Allah to zai tsaya akan hanyar shaitan ko dai ka tsayar da gidanka ya tsaya akan bin Allah ana salloli ana karatun alkur'ani ana zikiri a gidan ana istighfari ana yin ana bin Allah wannan in ka tsaya a kai to gidanka ya kama hanya ta zuwa gidan aljanna da kai da mutanen gidan duk kun kama hanya ko kuma ka lalatar da gidan ka ɓata shi ya zama to gidanka banda fina-finai ba abin da za a rinka kalla a ciki sha'awa ta matasa kasa sun karkace gefe guda sha'awa ga yarinta ga sha'awa to ga kuma in an yi rashin sa'a babu ilimi in an yi rashin sa'a babu mai shirya su babu wanda zai ce a yi babu wanda zai ce a bari to daga nan wannan gidan tafarbarewa zai da ka sai samar da yan barayi samar da mashaya samar da wasu irin mutane to shikenan tarihin gidan ya ɓaci wannan gidan bai yi kyau ba saboda haka rayuwa akan bin Allah yana sa gida yayi kyau kuma yana sa mutane su yi sha'awar wannan gidan abu na shida shine ihsanu tarbiyatul aulad kyautata tarbiyyar yaya yana gyara gida shi Allah idan ka kula masa da halittarsa ko da dabba ce take kula da ita Allah da ji sosai saboda shi al-islam rahmatun, walau alal hayawan musulunci rahama ne ko da akan dabba ce ko akan dabba ce musulunci rahama idan ka ajiye dabba a gidanka ka kula da shan ruwanta ka kula da abincinta ka kula da yanayinta wannan kaɗai Allah zai kawo maka guduma ai na san kun sha ji an ce ga wata mata ta ɗaura kuliya dalilin kuliyar ta shiga wuta saboda ba ta kula da abincinta ba ba ta kula da shanta ba ina ga mutumin da zai tara ‘ya'ya ko bai kula da cinsu ba, ko bai kula da su ba, ya yi tsammanin gidan zai yi kyau, wannan gidan ba zai kyau ba. Ba zai kyau ba. Don haka dole ya zamanto a kula idan ana son gida ya kyawu islahul baiti shine labudda a yi tattali a gyara tarbiyyar waɗannan gidan. Abu na bakwai malaman zamanin nan ne suka kula da shi kuma wani malami ya rubutu wani littafi da ake kira asabul yauni kurakuran wuri suka ce idan kana son gidanka yayi kyau to alhazur min sharrin hati kai taka tsantsan daga sharrin waya waya wannan da kuke kallon wannan tana da sharri kun san duk yadda ka rufe gidanka ka sa takatu kai komai shi tas yana iya wucewa ko ba zai wuce ba zai wuce saboda haka ka sani dole ka kula da wannan mutanen da suke da ƴaƴa kuma suna ganin ƴaƴan suna lalacewa wasu ta guraren ta waya ake samun wannan abin ka rinka tara wayoyin ƴaƴanka kaf da daddare ka ce duk ku ajiye su ana sai da safe za a ba ku ka kunna ka rinka ganin suwaye masu kira da daddare da daddare ake kulle sharri da daddare ake bidiyo call da 'yan mata da daddare ake tsiraici ana kiran waya wata mata ta mutu kwanan baya saboda ta samu yarta ko fitsari ya dame ta ko wani menene ta shiga gaban ɗaki uwar ta gama bukatunta ita ce bari ta leƙa ɗakin ta ga yadda yar take me take tana shiga sai ta ga yarinya tsirara da wuta doyi haka a kullum tsirara haihuwar uwarta kuma ta balaga yarinya irin shekara wajen goma sha takwas wani shaidani ne daga cikin shaidanun samari ka yakuri sai na faɗa wallahi wani shaidani ne daga cikin shaidanun samari yake bidiyo kon da ita malam mun san sharri da yawa abinda na sani da yawa daga cikin ku ba ku san shi ba abinda nake gani kuma da yawa daga cikin ku ba ku san shi ba abin da nake ji kuma da yawa ba su iya ji hukumomi suna kira na cikin wasu al'amura su saka ni cikin wani abu yarinya ce kawai tana tsaye psychology da na kalla nake gidansu akwai tsiya a cikin gidan a kan wajen iyayenta ko da muka je muka samu iyayen ne da uwar suka wulakantar da ita suka jefa ta halin da ta shiga kuma zina take da wani saboda haka wannan sharrin da yake rike a hannun mutane sai ka kula da shi uwar tana kallanta me ke faruwa video call kawai ta yanki jiki tashin da uwar ba ta yi ba kenan tana ta tafi kuma na yanzu tsakani da Allah ma nan ka kalli mace ta ya ta haifi ya ta zo ta same ta tsarara wani wanda bai taba saya mata komai ba bai san nauyin ciyar da ita ba yanzu tana tana bidiyo call da shi yana kallon ta komai da komai ba ka da kunya ne ka ce kana son za ka gama da duniya lafiya idan za ka gama da duniya lafiya duniyar ta ka ce balle ka gama da ita lafiya ko kai ka kafa ta yaya Allah zai kyale ka zunubi zai same ka ko bayan tsufanka Sufiyanu Suri yana cewa zunubi yana kama ɗan adam ko bayan shekara arba'in sai kai ta yin yanzu kana matashi ka rinka cewa an ce kaza an ce an yi zina ma ana samun talauci to ya ba mu gani ba har yanzu wai kana kalubalantar malamai da annabi tunda su suka baka labari a mu ai har yanzu kaza da kaza a'a zunubi ka jira bayan shekara arba'in sai ya taba annabin Allah ma ya yi addu'a sai bayan shekara arba'in aka ganta balle zunubi zai kama ka bayan shekaru shi yasa sai kai wani irin tsufa in kai wasa ka ce ka rinka tafiya kai ba agwagwa ba kai kuma ba abin nan ba saboda nauyin zunubi da kaɗi ba alhazur min sharrin hazir ku ji tsoron sharrin wannan kuma da Allah yanzu ku duba bari mu dan dakata anan mu dan faɗi wani abu ku dubi yanda yanzu yadda waya ta mai da mutane yanzu fa wayan nan ta sa ba wanda ya wuce a zage shi a Najeriya sharrin wayan haka kawai wani yaro bai san kowa ba zai zagi malami zai zagi liman a garin su kuma yana bin su sallah zai zagi sarkin garin su zai zagi gwamna zai zagi shugaban kasa zai zagi dan majalisa wace irin kasa ce da za a bari dukkan manya a kasa ana zagin kuma a ce za a gama lafiya wace irin kasa ce kuma mai zagin nan za ka samu a matakin ilimi in a addini ne da iya karanta kawai ba a matakin ilimi bai bai da certificate na secondary kyakkyawa balle kai masa maganar ya gama university a matakin ƙasa duk faɗin ƙasar nan bai mallaki taku na ba a gidan gado yake zaune har yanzu saboda tsabar iya ya makance ya tsiya ce bai da ilimi bai da kuɗi bai da mutunci ta ya za a iya gama lafiya matasa ku za hankalinku za ku tuna da mu wallahi ko bayan mu mutu wallahi maganar da muke gaya muku ko kun riko da abubuwa uku ko kuma wallahi sai kun bada labari ko bayan ranmu ku rike ilimi ɗaya ku rike addini biyu ku rike sana'a uku waɗannan abubuwan su ne ka, in kana musu ka watsar da su ka ga yadda za ka gama baka da addini waye zai kula da kai baka da ilimi waye zai kula da kai baka da sana'a waye zai kula da kai ina gaya muku matasa ba kuna zura mun idanu in magana ka girgiza kai kamar ka dangare ba abin da tsayawa za ka kai aiki wallahi sai ka tsaya da gaske nake gaya maka saboda ka alhazuru min ashar ka kafa ma kanka alheri yadda ya kamata to sai ka samu cin nasara abu na takwas azkarul khuruj shine zikirin fita daga gida mun ambace shi shine bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah mun faɗi wannan sannan idan ana son gida shaidanu su kau daga gidan mawasalatu qira'atu suratul baqara wannan shine abu na tara mai gidan ya rinka karanta suratul baqara in yayanka sun data sun iya karantawa ko da ba kullum ba a rinka karanta suratul baqara duk inda za a karanta suratul baqara ko sihiri aka yi a gidan ba zai ci ba abin da ake kira sammu ko ko a ce jifa ai wani an masa jifa eh manzon Allah yake suratul baqara masu jifan ma ba za su iya da ita ba ta fi karfin ku da haka in kana son gidanka ya zama a tsare tsararren gida ba wani sharri da zai shigo ko na masu hasada ko na masu kambun baka ko masu tsafi ko masu tsiri to ka jibanci karanta suratul baqara a gidan Allah zai kare wannan gidan wani na daga cikin gidan da ake gyara yake cikin abin da yake gyara gidaje don haka kada ku yi wasa wasu malaman ne suke da baɗin in ba za ka iya yi ba to ka bari a rinka sa ka ga tsoron bakara sautin yana tashi a cikin gida za su watse shedanu za su watse ko akwai aljani a gidan zai fita saboda suratul bakara ba ta bari don haka ku rinka yi abu na goma shi ne. ta'alimu ahlul baiti ilmi shar'i idan mutane suna son gidajensu su yi kyau to su rinka ilmantar da mutanen gidan ilmin shari'a ita mace Allah ya yi ta da abubuwa guda biyu ko uku duk inda kai sakaci ilmi bai shiga mata ba addini bai ratsa ta ba waɗannan abubuwa guda uku su za ka yi ta fama da su a gidan Qur'ani ne yake magana ce awa man na fil hilya wadda muka kage shi cikin ado ita ce mace an yi ta kawai dan san ado idan addini bai ratsa ta ba to za ku yi rigima da ita in ta saka kayan kwalliya ta dai gane ko ko ba gane ba saboda haka kullum tana nan akan leshi kullum tana nan akan sabon yayi kullum tana nan akan me ya fito sabo to in ba addini duniya ce ta dame ta to shi kenan sai ta jima da ita saboda ba ta samu addini ba sai Allah ya ce banda wannan sha'u fil hilya sai ce wa huwa fil hisab kuma ta iya haɗa husuma yanzu za ta hada maka bita a unguwa. shi kenan sai za ka ga gurup gurup suna yawo su gidan wannan yau kuma mai kuka su na kuka karya ai na ji da ji ka ba ka ba ka ba shi kenan shedaniyar zai tsara da ni ba namijin da zai mun haka wallahi bai ta ba ko dai yayi ko kuma ba za mu zauna tare ba to in kai wasa ma ta kai da wannan darasin kana dawowa an rabu lafiya kana shigowa sai sallama ba za ta amsa ba me ya faru ba magana to in shedan ya shigo ranka ya ɓace ka sha wahala kan ba a maka magana yanzu ba duk rigimar da za a yi sai yi ba kai ma sai ka fara tashi ban san iskancin banza ya zan ajiye ki a gida ki zo kina mun kaza da kaza to shikenan gida sai ya rikici daga nan sai a samu rikici matakin mace na uku ghairu mubi idan ta haɗa musu aka samu rikita rikita da cika cika aka yi yanzu ana son a tabbatar da gaskiya zo ki bayani ke ma zauna ki bayani ka eh, kama kuka ko ba a to kaji wani yace kwarai da gaske saboda watakila ko abin ya dan taba shi haka lamarin yake ai ai ai malam idan idan Allah yana magana ai shi ya alamu man khalaqa ne wanda ya halitta ne yake magana ya san komai ya san dabi'ar da ya dan adam akan saboda haka idan ana so ka ilmantar da gidan in kana son gidan yayi kyau to in mace ta wadatu da ilimi ta yi riko da addini duniyar ba ta dame ta ba to sai Allah ya kawo duniyar in Allah ya kawo duniyar sai ta ci gaba da rayuwa da kai cikin jin daɗi idan ka rasa za ta ce ba kai kaɗai ne ka rasa ba akwai mutane da yawa sun rasa don hankar ma ka damu kuma kai ka sani in dai matar ka za ta nutsa lallaba ka to ai zuga ka ake baka samu ba eh kar ka damu Allah zai kawo da ƙarfin jiki za ka fita nema amma ka kawo aka jefar aka rena ko ka dawo kana cewa ina abin da ka kawo din an dafa ne ga yi can har yanzu yana cikin leda ba ai ka ga matsala ka faru saboda haka a tusa ma mata da 'ya'yan gida ilimi yana sa gida ya zama to gaskiyar gida abu na goma sha ɗaya shine da'awatu salihina wa talabatul ilmi fil bayt duk gidan kuma da ya kyau, aka fahimci gidan yana da kyau to mutane ne za su yi ma gidan addu'a kai ba sai ka roƙa ba duk wanda ya abin kirki sai an ce Allah ya kyauta zuriyarka haka ne saboda ya gidan ya yi kyau to sai ka ga ana ta maka addu'a yanzu addu'o'in sun fi karfin ka kai domin bakunan mutane sun yawa wani Allah masa albarka Allah ya tada kaza da kaza Allah ya sa zuriyarka ta zama kaza sai ka ana kai za ka da addu'o'in salihai sa'annan na goma sha biyu shine ta'limul ahkamu shar'iyya lil buyut ga mutanen gida a sanar da su hukunce hukunce na zamantakewar gida saboda dole sai an samu usulul mu'amala wannan ba zai samu ba sai da ilimi mace ta san haƙƙinta kai ka san haƙƙinka ƴaƴan san haƙƙinsu makwabta su san haƙƙinsu kowa ya san iya haƙƙinsa to shi kenan gida zai tafi daidai an gane to sai kuma na abu na goma sha uku shi shine ijtima abinan fil buyuti ala abinan ijtima wato haɗuwar mutanen gida wajen cin abinci in son samu ne da kai da matanka da yayanka duk a zuba akwashi guda a cin cin abinci Ƙur'ani ya faɗi wannan da ya ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan babu laifi ku ci tare babu laifi kuma kowa ya ci nasa amma inda albarka take to in an haɗu ya fi albarka da yaranka da batanka a zuba babban akwashi kowa ya kewaye sai a ci wannan Allah yana zubo da albarka a cikin abincin da bai kai ya ishe ku ba sai Allah ya sa sai ya ishe ku saboda annabi da ma yace abincin mutum ɗaya ya ishi mutum biyu in dai za a haɗu mutum biyu ko na mutum biyu ko ya ishi mutum uku Na haka haka lamarin ne a ilmantar da su wannan sannan abu na goma sha hudu shine adamul izharul ikhtilaf fil bait idan kana son gida yayi kyau a yi kokari a rasar da sabani duk da cewa ana samun sabani babu wani gida da yake kubuta daga sabani amma maganin saɓani shi ne yafiya da haƙuri. idan an samu saɓani sai a yafe ma juna wannan gidan za ka samu suna rayuwa ta ban sha'awa har ma wani sai kaga yana ganin cewa shi kan yi wani gidansa kullum ba a samun saɓani a'a ana samun saɓani amma yafiya da haƙuri shi yake rufe komai sai a yi ta sha'awar rayuwarku a gidan da kai da ƴaƴanka da matanka sai a yi ta sha'awa kuma ba ku da saɓani kuma kuna da shi amma in dai kana cikin gida sabani akku waje kake fitowa kai ta surutu ita ma ta fito ai ta surutu wani na gan shi a guje ana gudu matar ta fara fitowa a guje daga ita sai su da Brazil shi kuma sai gashi da nadaddan kafar wando ya fito muka rike shi ya dai eh, yana ta haƙi yana ta rabu da su ko, ya za a rabu da su ka kawo su gida ta za a rabu da ai a dawo da su za ka ce na ce a dawo da su muka rike shi aka ta bashi hakuri to kaga yanzu ko ba komai da shi da matar suka tona a asirin gida ba su yi a ɗaki ba sun gama abin su a ɗaki wa zai sani su irin wannan yana faruwa a yi ƙoƙari a cire irin waɗannan abubuwa a cikin gida sai gida ya zama yana da kyau Sannan abu na sha biyar shine adamul idkhali man la yarda fil bait duk mutumin da ba a yarda da shi ba matarka ta je ne shigo da cikin gida wani yana da sharri wani barawo ne wani sirrin gidan yake son ya sani duk abin da baka yarda da shi ba kyautatuwar gidanka shine kada a zo a gani idan ka bar wanda ba a yarda da shi ba ya shiga gida to duk abin da ya gani sai ya kai shi anguwa kuma sai a rinka cewa yanzu wani ma da muke ganin haka yanzu a shi haka gidan yake kaga kenan yanzu wani ne ya shigo wanda ba a yarda da shi ba ya dauki sirrin gidan ya je ya bata maka shi a wani guri dan haka shi yasa annabi ya ce matakka ma ba a yarda maka ta shigo da wani gidanka ba sai wadda ka yarda da shi wannan kuma ko da kaninta ne ba za ta shigo da shi ko kanuwarta ne sai ka yarda addini ne baka wannan dama ka san bai wuce iyakaci in kai wannan ba zana sai ta gulma su ce ai to ai zumuncin ma so yake yanke shi yana tsaye ya yanke zumunci ni da ɗan uwana ma an kunki masharraci ta ya za a yadda da sai ya shigo gidana ba da bane da haka hatta kanin iyalinka ko kaninka sai an yadda sai da izini hasali ma annabi ya kira kaninka kama a matsayin mutuwa saboda ya tabbatar da cewa ba daidai bane dan da wuya kai wa mutuwa izini ka shiga gidanka inda kai zaka izini ko zaka yi mata izini wato ba ga irin ka ba <laughs> abu na goma sha shida addiqqatu ne a halin albayt wato magidanci ya tsananta wallahi kada ka yadda wa rinka ce maka kawai kana da wani tsanani ba za ka san ka tsananta wajen binciken halin 'ya'yanka, ka bincika shari'a ta yadda a dukkan fi a halin albayt ka kai matuka wajen binciken mutanen gidanka saboda me idan baka sa idanu ba wata barnar sai ta gama da gidan za ta yi so kanka mata nawa ne suke tara mata a gida wai suna sana'a ai ta gulma ai ta faɗan abubuwa wasu har kan gadon da mata take kwanciya da miji wata mata za ta samu wai bari ta huta kan gadon miji bari ta huta Suna da matsala ce haka ba daidai ba ne saka idanu akan me yaran ka suke ciki me ya matar take ciki wannan ka bi saboda kai kadai mas'uliyar Allah ya tambaye ka kai kadai ne dan haka ka saka idanu kada barna ta rinka shigo maka cikin gida abu na goma sha bakwai al-ihtimamu bil atfal bil bait mantuwa da sha'anin yara a cikin gida yana kyautata gida idan ba haka ba yawa to kaga yanzu wani ya je yana dukan wata ko kaga daga nan fa ya tashi ya mika, me ta masa to haka za ka samu a cikin yaranka wani sai ya ci zalin wani in ba ka kula wani sai ya zamanto kawai ba inda zai zauna musamman ma watakila ko uwarsa ba ta gidan ko wani abu mai kama da haka yanzu nan gidan ne zai bai da wannan yaron ya zama ɗanyen sa waje saboda matsin da yake samu a cikin gida sai ya fito gida ya zo zauna dan ba ka sa to daga karshe in ya rasa yadda zai yi wattar ta cikin gidan da yake ba shi bane kila ta hana shi abinci ko ya ji yunwa in ba a yi sa'a ba fata zai maka daga cikin gidanka zai fara koyon sata ko kuma in kun aike shi yan magi sai zai ya ce maka magin naira goma sha ɗaya ne kuma naira takwas ne saboda ya yanzu ya shafa kamar ta tafi shi ma ya ci riba a kanka yaron ka ne amma ya koyi ha'inci a kanka duk irin waɗannan kafin ka kara in ba a yi sa'a ba sai a kamo yaron ka a zo da shi kofar gida a ce ya yi ma wani satan kai ba ka tsammanin wannan saboda rashin sa idan ko kuma daga nan yaron ka ya ka so. asirin gida ya tono kenan ko an samu matsala abin da zai kyautata gida bai tanzim auqatun naw wal wajibat abu na goma sha takwas shine tsara lokuta tsara lokuta an gane tsara lokutan gida lokutan yara na sallah in an kira lokutan karatunsu lokutan baccinsu lokacin da zaka kai ma da kai da iyali duk lokuta su zamanto suna da tsari saboda ka gidan yana tafiya akan tsari ba yana tafiya ne kawai haka a warwatse yaranka idan sun saba cewa duk bayan sallar la'asar akwai azkar da ake bayan sallar asuba akwai azkar da ake da daddare akwai lokacin karatu daga an yi sallar isha zuwa karfe goma ko za a yi karatu a kwanta duk waɗannan an sani watakila cikin dare akwai lokacin tashi a yi nafila dab da asuba mai yiwa yara in suka saba da wannan gidan gidanka ya gamu baka da matsala kawai in bai azkar din ma baya jin daɗi to amma fa hatta manyan ma jiwa ba kai balle kai tsammanin wai yaran su taso matar gidan ita ma ta taso a haka ka tsara lokaci wannan zai hana 'ya'yanka kowa ya zo ya ɗebe su kiɗanka na jiyo zo mu tafi kawai sai bi zo zai ba zai yi ba saboda yaranka suna da tsarin lokutan ba zai yi ba abu na goma sha tara shine hibzul asrarul bait tsara sirrin gida yana sa gida ya zamanto gidanka naka ne kar ka yadda kowa ya san sirrin gidan a kai da matarka da 'ya'yanka ne kawai kuka san sirrin gidan ba wanda ya san halin da ake ciki an samu a ci ba a samu ba a yi haƙuri an samu a wadata ba a samu ka ne to sai gidanka ya zama to yaran suna da haƙuri matar gidan tana da haƙuri kowa ba wanda ya san halin da ake wani yana daga cikin abin da yake kyautata gida sa'annan abu na na ashirin shine isha'atu khuluqur rif ya da ɗabi'un tausayi a cikin gida ka rinka tausayin 'ya'yanka ka rinka tausayin matarka misali an yi ruwa yanzu sai an muku girki itace ba zai kama da wuri ba hayaki ya tashi matar idanunta ya yi ja ka dawo kuma magariba ina tuwo ba a gama ba ba ka fara surutu ban san iskancin banza ni ni yo ce fa ne har yanzu ba a gama ba ka ki koma gidanku to wai ka ji za ta koma gidan kuma ya yi wata guda yana cin tuwonsa a kan lokaci kai ba ka tuna cewa a cikin wata guda wata kila akwai ranakun da baka yi sallah akan lokaci ba ka makara in ubangiji zai maka wannan korar ya za yi ya za a yi ubangiji in zai muka irin wannan korar ya za a kuma za ka samu wani ‘ya'yansa sun kai biyar ko shida duk suna firamare duk a firamare suke an tashi ana son yara su je aji bakwai da rabi shi yana kwanci akan gaba ya kunna BBC wai yana jin BBC ita matan nan ta tsuba ma ruwan wanka ta yi ma yaran nan wanka ta shafa musu mai ta saka musu yurwa duk bayan sallar asuba da kuma ba su dumame kai wani aiki ka ɗauka kai ya kamata tun da an mutu wanka a ajiye ji kula mana da dumamen mu shafa mai kan sai ka ɗauko mai kai ta mulka mu ka taimaka ba to tsabar girman kanka kuma a matsayin ka namiji sai ka ce aikin mata za ka yi amma wa yake saba maka mai ko sani kai kake saba maka kanka ba ga irin ta ba ka ɗauki ɗabi'ar tausayi yaron ka bai da lafiya ya gane kana tausayin sa matar ba ta da lafiya ta gane kana tausayin ta wallahi duk ranar da suka rasa ta ji yi kuka amma saboda rashin tausayin ka duk ranar da kai tafiya shikenan gidan lafiya ya je can sai ya dawo eh kana dawowa kuma za su ce to dan musifar da ya dawo saboda ba su da tausayi ba ka da tausayi gidanka ba zai yi kyau ba wannan yana harzuka zukatan ƴaƴa da mata sai su ɗanɗare maka sai gidan ya lalace kai kokarin ka gyara wannan abu na ashirin da ɗaya shine mu'awanatu ahlul bait fi amalil bait taimakawa mutanen gida wato da gudanar da ayyukan gida kamar yadda na ambata to akwai wasu abubuwa da za ka yi kokari ka ga cewa kai ma kana taimakawa kun dai ji annabi yana ce matan sa wanke wanke ko waye kamar sa ana babu amma duk girman annabi da darajar da Allah ya ma in ka cire Allah shine na biyu amma yana ce ta wasu aikata aikata saboda tausayi irin na annabi kai kai ma ka rinka gwada za ka fi samu mallaka jubilatil qulubu ila man ahsana ilayha Allah yayi zuciya tana karkata ne zuwa ga wanda yake kyautata kama. ba ka kyautata san karewa ba na ashirin shi ne na ƙarshe sai kuma abubuwan da suke kawo matsala na ashirin da biyu shi shine alliku sauɗa haisu ya raku a halin bai tun eh, mun faɗi abubuwa da yaran gida suna jin daɗi to sai malamai suka ce karate bula ana mutanen gidan su rinka ganin ta saboda duk wanda ya gada gada za ta sauka karatu karate bula ana alliku Sauka haisu yaraha ahlul bai. ta yadda mutanen gida za su ga ka ganta ka tsaya in ba haka ba za a shobe ka da wannan malaman tarbiyya sun yadda ta zamanto barazana duk wanda yayi ba daidai ba don wani in ka gaya masa ba zai ji ba sai an shobe shi an gane sai wasu abubuwa guda biyar waɗanda suke hana mala'ikun rahama shiga gida wannan kaga matsala ce shi yasa za mu ambace su abu na farko aka ce duk gidan da ya wofantu daga karatun alkur'ani daga zikirullah ba abin da kake ji a gidajen sai kiɗa da waka mala'ikun rama ba za haka ku sani ranar mutuwa wanda duk ya garaje ya zamanto ba abin da yake ji sai kiɗe-kiɗe, ba a karatun alkur'ani a gida to kenan dama kiɗa yana tsirar da munafurci ne a zuciya Da haka daga nan za ku ban kwana da mala'ikun rahama idan za ka mutu a cikin gidan ba zai shigo ba sai dai mala'ikan azaba ya shiga don shi za a turo na ga ku sani wannan musifa ce ba gidaje yanzu sun zama banda da kiɗe ba abin da ake sakawa gida na biyu wadda mala'ikun rahama ba su shiga shi ne albaitul ladhi yakzubu fihi gidan da masu gidan banda karya ba abin da suka biya ƙarya duk wanda ka da shi sai ya maka karya. matar gidan ƙarya mai gidan karya, 'ya'yan gidan karya, kowa yaudarar ɗan uwansa yake da ƙarya kai ba ka iya gaya matar gaskiya ita ba ta iya gaya ma gaskiya Ya'yanka ba ka iya gaya musu gaskiya ƙarya ce ta taso a gidan ta mamai wannan gidan mala'iku sun zo ba sa shiga gida. ka ana da kanka gida na uku shine albaitul ladhi tahjuruhu almar'atu li firashi zawjiha gidan da matar da ba ta yarda da mai gidan ta ya faɗi da ita shi ma wannan gidan dan fushin mala'iku ba za su da shi na ga matar ta jawo ke wannan gidan mala'iku ba sa shiga gidan saboda akwai la'ananniya a cikin gidan duk matar da mijinta zai neme ta babu dalili ba komai ta ce ba za ta yarda da shi ba mala'iku za su la'ance ba za su bi kuma gidan ba gida na hudu shine albaitul ladzi yaqta'u fihi ar-rahim gidan da ake yanke zumunci ba a sadar da zumunci ba a umarni da sadar da zumunci wannan gidan ba a mala'ikun rahama ba ta shiga sai gida na biyar shine albaitul ladzi fihi al-kan gidan da aka ajiye kare na'am na ji kamar wani yana mamaki ai na ga wani runguma kare ma yake sai rungume shi kamar dan adam wa ya saka wannan jahilci ne wannan wata ruwaya da take nuna cewa jibril ya gaya ma annabi yana zuwa annabi ya tsaya yana jira sai jibril har dai dare yayi jibril nan bai iso ba ba a gan shi ba annabi bai gan shi da ƙarshe dai har gari ya waye ba shi gari sai ga shi yago Iya ka ce za ka zo ba ka zo ba sai ya rasulullah inda kake tsayen nan akwai ɗan kukuyar kare a bayan ka baka sani ba mu ko ba ma zuwa inda kare yake sai ka ji mai runguman kare sannan manzo Allah ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya ajiye kare haka kawai ba wai karen farauta ba ba karen gadi ba ko haka kawai ka ajiye kare manzon Allah ya ce in an tattara ibadunka da karatun ka da sallolinka da zikirinka da duk abin da kai karen yana cinye rabi yana cinye rabi ina za ka je da wannan kuma hatta karam gadi ko karam farauta kamar sa kamar sa ɗaki ba cikin gidanka karka yadda domin duk ranar da zaka mutu yana cikin gidan mala'ikar rahama ba zai shiga ba ko ya zaka ko na gadin ba da haka sai dai ka masa dan dakin sa age amma kar ka yadda ka shiga da cikin gidan kare ba abin zama bane mala'iku ba ka zuwa inda kare da haka waɗannan gidaje mala'ikun rahama ba sa shiga waɗannan su ne tsarabar da za mu muku kuma gaskiya inda an yi fatiha tafiya da gidan rana ta yi kusan faduwa kuma a gidana nake son na yi buɗe baki yawa don wannan abin shi ya kawo ni kuma na dai faɗi abin da na faɗa za a yi mun hakuri dama na gaya ba shi sarki na gaya masa na ce masa ba zan yi ba a nan ba a gidana zan yi saboda haka in an yi fatiha sai a sallame ni a bani guri su zama da kawai samun kare sai gida saboda kun san na gaya muku ina da lokuta lokuta na a da suke kuma bizar da na karba a gidana zan koma ne ne sallar magariba matar gidan bizar da ta bani gane <laughs> a gara in ga muku ne ai saboda ba wani abu a boye boye a ko ba shine gaskiya ba yawa wannan saboda haka ina muku addu'a Allah ubangiji ya muku albarka eh dukkan waɗanda suka rasa muna musu addu'a Allah ya ba su wanda ba su da lafiya Allah ya warkar da su masu lafiya Allah ya kara muku wannan garin muna masa addu'a Allah ubangiji ya sanya albarka Allah ya muku albarka eh Allah kuma ya tsare mu ya zauna da mu lafiya a wannan aure da za a yi muna fata Allah ya sanya masa albarka wanda za a daura gobe wannan gida kuma Allah ya sa wato a amfana da shi Allah ya rayar da wannan gida waɗanda ba su da shi Allah ya ba su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh